وأنهم فجعلناه آيات ومزقناه كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل أن شكور ولقد صدق عليهم بجد وأنه فاتبعوا إلا فريقا فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين ما كان له عليهم الله إلا لتعلم إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة من هو من هذه شيء وربك على كل شيء حكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصلكم بعث الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا jiya mun tsaya a wannan ayar muna magana ga da Minu ali fir'aun wanda muka yi bayanin cewa bakiɗe ne ɗan cikin kabilar fir'auna ɗan babban shi ma kamar yadda wasu mallaman tafsiri cikin su a suka faɗi za ka yi samu dama ta yin wa'azi ga fir'auna da mutane ne Allah ya sani imanin da annabi Musa mun fara cikin fa'idodi da malamai suka yi magana akwai cewa Allah yana nasartar da addini ne da wanda ya ga dama fir'auna ne mai wa'azi yana kan garewa sai ga Allah ya sa wani cikin fada sai ya karɓa cikin yan uwa na kusa ya karɓa wa'azi da aka yi shi yanzu ke yin wa'azi shi abinda mun ka faɗi shi ne akwai hikima da wannan bawa Allah ya sa in ya kuka da fa alai ka ya nuna ya fara wa'azi ya sa da diplomasiya da nuna cewa shi fa gaskiya ce yake so a gano yi amfani da ita ba wai yana shigan ma annabi Musa ba ne. za mu ji daga ƙarshe zai fito kwata-kwata abin da zai nuna cewa yana tare da annabi Musa kuma wahayi ne kamar yadda malamai suka faɗi shi su Ibn Kathir da Mahmud da Ibn Jarir Tabari ya taimaka ya hana shirin da Fir'aun ya yi na kashe annabi Musa ya ci nasara da ya ce yi Abdul Musa wasu hal ya dago wabba wani kashe annabi Musa ya kira Ubangiji ne shi abin da muka hudu na fa'idodi akwai cewa yana halatta akwai imani saboda Allah ya kira ce to qala rajulun mu'minun in ala fir'auna yaktumu imanahu wani mutum mumini daga mutanen aure da yake koyi imani Ya yace a tafturuna nuna an yaqula rabbi Allah za ka kashe mutum don ya ce ubangiji na Allah shine ubangiji na cikin fa'idodin da malamai suka ambata akwai Allah ya koyi sunanai suna ba shi yake da muhimmanci ba in za ka yi ka yi aikin kwarai za ka yi ka yi aikin kwarai da babu wanda ya san ka babu wanda ya san sunanka mafi yawa cika fito mu faɗe suna yana da alama rashin ikhlasi amma aikin ake so ya tafi kuma ya yi tasiri shin abin da muka faɗi na halatta ko imani ni buga muku misali da waɗanda ke musulunta yanzu haka akwai su da yawa a cikin duniya wanda wani ya musulunta amma zai iya bayyana musulunci ne saboda yanayin unguwar da yake yanayin kabilar da yake yanayin mutane da yake wani yanayin gidan da yake kun bayyana imani zai to mahaifi ne na iya salwantar da rayuwa ta yi ko ya bi salwantar da ita ko ya halaka ko kuma ana hana shi imani babu misalai akwai wasu da suka musulunta ta hannuna amma suka koma da aka ji labari ko da aka bincika iyayen su sun sace su sun ba su da su koma gare su ba san ina gare su ba baka san me suke ciki ba ko da zuwa musulunta amma su gaya ma idan aka sani ne in babana ya sani ba zai bari ba in yan uwana suka sani ba za su bari ba wasu kuma saboda wasu dalilai da wasu abubuwa to irin waɗannan mutane mutumin da zai musulunta amma ya koyi musulunci na yi yana halatta gari ya ci gaba da zama a garin da yake koyi musulunci a hanyar rasu ko kuma ya kai wani lokaci dole ya bar garin shek muhammad bin salih usaimi na rahmatullahi alaihi ya ce wa min fawaidiha yana cikin fa'idodin wannan aya ko kuma wannan kisar jawabu isfatin iman halaccin mutum ya koyi imani ne ya musulunta ya koyi yana da imani ya koyi idan kafa insanu ala nafsihi idan mutum ya ji tsoro akan kai ne 'yan uwa da suka gane musulmi ne za su kira safiya kuma akan kafirci ‘yan uwa da su gane musulmi ne za su kashe shi, za su kaure shi, za su kwace mai. Sai ce, yi kauli ni saboda cewa da Allah ya yafi mu imanahu, Allah ya sifanta shi da yana koyi imani ne. yace walakin idan kana al-insan la wa an ya'isha mu'minan illa bi kifra sai dai idan mutum ya kasance dai iya rayuwa yana muni sai ya koyi idan rayuwa ta gaba ta shekara ta goma ashirin talatin yana musulunci amma kullum bore yake yi hal yajibu alai hal tajibu alai hijira wannan lokacin zamu mu ce wajibi ne ya bar wannan garin idan kin sun ka gane kana Najeriya za su samu maka matsala to kana iya kowa Niger ko Chad ko America ko wani wani da zaka iya addini ka da babu yadda ta kura ma jawabu, Sheikh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya ce an sa na'am eh kuna wajaba yace fi dinin islami anna man kana la yastati wa an ya'isha illa mufiyan dinahu a addinin musulunci duk wanda ya kasance baya iya rayuwa sai ya koyi addini ya zai iya bayyana shi fa innahu a alaihi hijira to wannan yana wajaba ya hijira ya bar waɗannan iyalan nashi ya bar wannan garin nasu ya bar waɗannan mutanen nashi lakin bi sharri an ya yakuna qadiran alaiha sai dai da sharafin sai in yana iyawa sai kasance zai iya barin garinsu su bai san ko ina ba zai iya barin gidansu bai ya ko ci da kai ne bai san inda zai na ba kaga wanda bai wa yana da hujja yace in kana azugan in ya kasance ya kasa fa inna Allah qala Allah ya ce إلا المترفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أقول إن سوى إياها yare ne kanana ko mata ne ba su da wata hila ba su ke gane hanya zai yi Allah ne musu afuwa lalle Allah mai afuwa ne kuma Allah bai gafara ne zaka musali wanda ya koyi imani ne wanda ya koyi imani ne saboda jin tsoron wasu to baya zama cikin wannan koyon na imani ya zan jama'a bai halatta inda musulmi ka tazo bai halatta ne zuwa neman ilimin addini ma bai yi ba ya halatta gare dole ya yi hijira sai ya kawo waɗannan mutane ya ɓace mu ce zan ban sani ba gare shi aka fara ba annabawa sun yi hijira manzanni sun yi hijira mutanen kirki sun yi hijira Kafin manzo ana son son sun hijira ba wani abu ne da bayan ya yafi gare su ya yafi ɗan uwan shi ya yi ko ina shi to abin da yakin da Allah na lada ya fi mai waɗannan abubuwan da ya yi yafi amma musulunci ba addinin kila sawa da rantsuwa ba ne in bai ba. sai da kuzura bai da ƙarfi to wannan babu laifi shine wa qala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanahu wa taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku fa alayhi wa in yaku sadiqan yusibkum alladhi inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab mun cewa banna da fir'auna yayi ta zubar da jinin mutane banna da fir'auna ta koran mutane daga gidajensu Allah ya tabbatar mai mabannaci ne kuma kazzab makaryaci ne da yana cewa ya je tsoro annabi Musa an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad wace ƙarya yake shi ke tabbatar da Allah a bayan haka kuma nan gaba kaɗan za mu ji har yake wanda zai cikin wannan kissa Allah ya ce ya qaumi ya qaumi ya qaumi mulku yawma wajhina fil ardi فمن ينظر عن بأس الله جاء قال فرعون ما أريكم إلا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد Allah ya ce sai mutum ya ce wata ya kaumi lakumul mulku yawma zahirina ya ku mutane na wato shi wannan mugadul mu'min min al yana magana da fir'auna da mutanen kisawa kan fara fir'auna yake cewa ya qawmi lakum al-mulku yawma zalimina fil ardi ya mutane na kuke da mulki yau fa bayan kasa wannan cikin fa'ida wannan yana da kawo ka tuna ma mutane da ni'imar da Allah ya yi musu in yi ne musu in ka ne musu wa'azi kana dawo hankali ka tuna musu Allah ya yi hima ka Yana yanzu na ce da mutane ne ku tuna ku ku an gaba a mutane yau ku an gaba mulki yau kuma tun wannan akwai nuna muku cewa ba fa dole wannan mulkin ya dawwama ba sai ya ce al yau ma yau ke da mulki ba ku da zai aukuwa gobe ba yake ce ya qaumi na mulku al-yawma zahirina fil ardi kuke da mulki a yau kuke da galaba bayan kasa kuke da karfi bayan kasa ku kuka bayyana bayan kasa to man yansuna min ba'dillahi in ja'ana wa zai taimakon mu daga azabar Allah in ta zo muna yanzu azabar Allah ta zo muna ya ga mu da ita qala fir'aun sai fir'aun ya ansa mai yace ma uriku illa ma babu abin da nake ba ku shawara shi ne na wannan abin da nake gaya ku shi ne na cewa annabi Musa ƙarya yake kuma a cikin illa sabila rasha kuma babu abin da nake illa ina shirye da ku hanya ce hanya ce ta gaskiya kuma wannan ma ƙarya yake yi saboda cewa ma uriku illa ma ara babu abin da nake nuna muku nake aza ku duka sai abin da shi yake gani kuma ƙarya yake Allah ya ce wajen hadu biha wa na ta anfusuhum shi ke auna Allah ya ce ya tabbata annabi Musa ne da gaskiya ya yi ya? amma ya tabbata za su abin da yake abin da yake gwada muku shi ya gani ba haka bane shi abin da ya gani ya tabbatar da cewa annabi Musa shine daidai ya tabbatar da abin da banu Isra'ila suke shine daidai don shi hatta idza adaka al-gharqu qala amantu billazi amanat amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isra'il wa ana min al-muslimin Allah ya ce al'ana wa qad atayta qablu kun ga ya yadda Allah ya ce waje hadudiya wa sai ka na ta fito ya ta magana cewa umma umma ku illa ma'ara. ba gaskiya bane abin da yake gaya ya su ba shi abin da ya fahimta ba girman kai ne kawai la kad arinta ma anzala haula illa rabb samawati wal ardi basair ya ta annabi Musa ma ya gaya ya ce kai kasan san ma da saukar da wannan sai ubangiji san mai da kai haka auna ya san gaskiya amma ne ya tauriya ya ce ma uriku illa ma ara kuma ya ce wa ma ahdikum illa sabila rasha babu abin da nake shirye da ku sai hanya ta gaskiya kada hanya ta shari'a kada ka yaudara kada a yaudare ka da daɗin baki da daɗin magana daɗin baki da daɗin magana ba shi ne gaskiya ba gaskiya tana iya fitowa ga wanda shi yake gaskiya tana iya kasancewa ga wanda bai canka ba gaskiya tana iya kasancewa ga wanda baki ne zai iya fitar magana kamar yadda yadda ya kasance suna fitowa abubuwa da yawa annabi Musa a ta aiko shi baki ne zai iya magana amma kuma shi da gaskiya za ka wannan magana da Fir'auna ya yi yaudara ce sai Allah ya ce ni gaba وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذنب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يجيب ya ci gaba da cewa mu'minu ali fir'aun ya ci wa cewa qala allazi amana wannan da ya imani shine mu'minu ali fir'aun ya ci gaba cewa ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab ya ku mutane na ina ji muku tsoro irin ranakun wanda suka yi ƙungiyoyi da annabawan ku. irin abubuwan da ya same su wata ba su ne na farko ba wasu riga su akwai ƙungiyoyi da suka gabata مثل دأب قوم نوح إيه الآن تتسابة صابوة إيه وإذا متعلم من للتفابق شين قوم نوح متعلم النبي نوح سمع سمع سمع قريتا al'adar ta same ba ta kwarai ba ce wushin Allah ya tabbata gare su azaba Allah ta sauko musu aka yi musu ruwan tufana wa adi da adara kuma aka da shi wa samuda da samudawa wannan zina min da wa'inda abbayan dukkanin su fa kiyaye wata yana magana da mutane ne mu kiyaye mu yi abin da ya auku baya ya ce wa wallahu yuridu zulman lil ba. lalle Allah ba zalunci yake nuni da bayi ne ba kaga anan ni yayi kokarin na farko malamai suka ce yayi kokarin nuna yana da ilimi ya san abin da ya auku baya ya kamata bai da'awa ya kasance da ilimin al'ummomin da suka auku abin da ya auku gare su na biyu ya buga musu misali ya ce ma mutane musu wa'azi a nan fa shekaru da aka yi kaza kaza ya auku mutane annabi kaza kaza ya auku buga misali ga waɗanda suka wuce yana sa waɗanda an su doki izina yanzu wannan abin kwata-kwata ba ni ne aka fara aikowa ba wannan annabi musa da ke wa'azi ba shi aka fara aikowa ba wannan abin da nake muku wa'azi ba shi ne na farko ba wasu sun riga kun da ba su yi daidai ba a suka tsiri yadda Allah ya ce su yi sai Allah ya tafi mutu zaba. cikin suratul ankabut Allah aka yi babu labari ya ce wa adam wa samuda wa qad bayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين الله يسمي وقارون وفرعون وهامان kun ga ta an faɗi wa an faɗi wa adam wa samu na faɗi wa qarun wa auna wa haman sai Allah ta wala karja'ahu musa bin jabina fi fastakbaru fil ardi wa ma kanu sadiqin sai ya uku salatu fa kullan akhadna bi dhanbihi dukkan waɗannan da aka bada labari da adawa da da tsaruna, na fir'auna da amana. dukkanin su Allah da zunuban su ya kama su ne yake da ana ba sami misali cewa ba hukun ne na farko mu shirkan makka irin wannan abin da ya wannan mu'mina da fir'auna yayi an yi adawa an yi samudawa an yi fir'auna an yi hamana an yi karuna kuma dukkanin su da suka bijire ga abin da ya auku gare su fa kullan akhadna bi dhanbihi kowanne su mun kama su da zunubi ne mutanen mutane adawa ba kama su da zunubin dawa ba samudawa ba kama su da zunubin adawa ba auna da hamana da karuna kowane an kama su da zunubi ne yace fa minhum man awsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadhatu sayhatu wa minhum man khatafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna fi wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin walakin kanu anfusuhum yadhlimun shine nan wa wallahu yuridu zulman lil ibad lokacin da aka kawo misallan mu'in da suka gabata da irin halakar wanda Allah ya yi sai aka fi cewa ba fa zalunci ba ne Allah ya yi cancanta suka yi sai da aka kira su sai da aka yi musu wa'azi sai da aka yi musu gargaɗi za ka ce ci gaba da yi musu irin wannan wa'azi yana nuna musu misali mutanen baya da suka wuce kamar yadda fadi usulubi ne na qur'ani usulubi ne na mai da'awa yanzu yana iya ba da kissoshi da suka inganta na mutanen da suka shuɗe ko misalai na mutanen wasu abubuwa da aka yi a lokaci na yi domin mutane su roƙi izza duk lokacin da suka buga misali sai bayanin kai fito misali ya tafi guda bayan in ka buga misali ke bayanin kai su kun ga wani an yi mai kun ga an yi mai kun ga wani an yi mai ويا قوم أخاف عليكم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاقل ومن ya ci gaba da wa mutane ne wa'azi yana cewa wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawm yau? tanan ya mutane na ina ji muku tsoron ranar da za a dinga kiraye kiraye ranar kiyama kenan ɗaya daga cikin sunayen ta yau at ranar da za a dinga kiraye kiraye a cikin suratul araf Allah ya ba labarin za a yi kiraye kiraye wala da ashabul jannati ashaban nar an wajen wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan yan kuma ku kira aljanna wa nada ashabu nar ashab aljannati an afibu alayna min al-ma'i aw mimma razaqakum Allah ashab al-araf kuma ku kira wa nada ashabu al-araf rijal ya'rifunahum bi simahum kaga za a kira ai kira ne ai kira ai kira shi ne ake cewa mutana sai suna ina ji muku tsoro kaga wannan wanda ya yi imani ya yi da ranar alkiyama kuma ya san abubuwan da za su auku wala Allah kiri ya dade yana ɗaukar karatu ga annabi Musa kafin ya fito ya bayyana ya bayyana imani ne sai yau man Randa mudbirina wanda za ku juya kuna ba da baya da gudu ma lakum min Allah min ba ku da wani kuma bayan Allah wanda zai kiyaye ku a wannan yini sai ya ce wa man yubli Allah fa ma lahu min ha amma duk wanda Allah ya basuwa babu yadda iya samu shari'a wata yana kai musu wa'azi yana jawo yana nuna nasiha sai gare su zuwa gare su yana nuna da su yake son su fahimta yana buga musu misallai kuma waɗannan misallan da yake buga musu suna ƙara nuna ya kimani kuma suna ƙara fitar da hikima ta mai da'awa yanzu wannan abubuwan da ake yi na azabtar da annabi Musa da banu Isra'il da yake ɗan uwa ne ya imani duka ya ɗauki atifa ya ɗauki fushi ya ɗauki a ya ji su daki daki don ya san musu da hujja kuma ko don Allah yana sa su karkato su fahimci wa'azin da yake musu sai buga musu misali yace wala wala ولقد جاءكم aqulu من قبل بالبينات فآمنتم فما فيكم في شك مما تعارضون به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مهلك المعتاد a nan kiran su da yi da buga musu misali da irin lubuti da taushi da yake musu magana shi Muhammad da bin Salih ya ce wa fihi dalilun ala tarabbu fi da'wati ila Allah wannan akwai dalili cewa in kana awa zuwa ga Allah kawa mutane da taushi kasance ka tausasa musu lafazi ka ja hankalinsu ta nuna musu kwata-kwata son ka kai su gani yanzu kwajin mu'minu ala fir'aun yadda yake wani so ya kai su gani ba sai kai su halaka ba misalan da yake buga musu ne da yake ce musu ya mutane na ne da yake jawo su to akwai hujja ciki tana ku ai talattu fi wajen da'awa sai ce Muhammad mun alaihi ya ci gaba da cewa cewa annal insana la yasta'milu fi da'awati ila Allah aqibatan cewa wajen kira zuwa ga Allah mutum bai amfani da aqifa aqifa shine an haka ladar ka ce duk da zaka kaza su sun yi masa ba daidai ba kana da ji kana faɗa da wani ne ba don shi fi kowa sabo ba a don shi fi kuma mata maka shi ne a wasu ka yi amfani da emotion ya wahalar da kai ya ba ka wahala wani wani ya ci ma zarari don haka ka yi fito za ka ci mai zarari bisa mimbarin juma'a za ka ci mai zarari kai ma bisa mimbarin wa'azi ba baka kyauta ba kun ya ci masa zarafi in ba ka da hakuri kai da abin da koyarwa na hakuri ba ka da shi ka ci mai zarafi ya je ci ma zarafi amma ba ka yi amfani da mutane ba mutane duk wanda ya zo nan babu wanda ya zo nan wanda ya zaga ne mai rama ya zo shiga nan babu wanda ya zo da haka rai kowa ya zai ji abin da Allah ya ce sai ya yi amfani da su sai mai san mawa da martani sai ya yi amfani da su duk waɗanda aka kani mu da wani makwabci na ko wani aboki na ko wani wanda muka samu saba sai ya yi amfani da wannan dama akwai yarda ciki ta mutanen da ka saurare ka idan mutane suka taru wajen ka in ba sun taru bane domin ka cire haushin wani Shi ne yake wa annal insana la yasta'du fi da'wati ila Allah aqfatuhu dan adam da bai kamata ya amfani wajen da awa zuwa ga Allah ba ya huce mushi ne da wani abu da ya shafi haka ya annahu in istamala aqfatuhu aqadatu jira shaka yake idan muke amfani da asufa da ya hushe shi ne sai kishin abin da wani ya yi sai ya kama shi ففعل ما لا يحمد sai aikata da ba a gode ma ba a gode ma ba a gode ma karshen shi yanzu mutane da yawa da wani atifa ta kama su akan wani mutum cikin abinda malamai masu tafsiri da muka tara wannan shekara domin jawo hankalin su cikin muhadara da shak da sabila sadi jiya sai musu shine cewa kada ka saukar da ayoyi akan mutane mutanen da ba a yi su da su da ayoyi inda da su ake nufi Allah zai iya jawo ya aka yi kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce wani aka nufi abu da haka da aka nufi akwai suna tsoro ne aka yi suna ne aka wani kwata kwata eh. to amma yanzu wani makwabcinka wani abokinka wani abokin waɗanda kawai ka kai ne wata aya da aka kuka a shekara dubu da ɗari ba ka yi adalci ba ba ka sauka ba kuma ba da shi ake ba wani wannan aya an saukar da ita akan wani sababi tana kusa kowa da kowa kai ba aiko mata aka ce da shi ake ba ba ka san da shi ake ba kai a mai da sani da zai ma masu tafsiri ba tsaya wanda yana ɗaya daga cikin manyan manyan kurakurai da masu wa'azi da tafsiri suke yi zai jawo wani mutum aya cewa kamar a kan shi aka saukar da ita shi ne yake kai abin da ba a gode ba a ƙarshe dai yanzu da yawa sai mutum ya faɗa da wani wannan ya cika aukuwa ga 'yan hauragiya da su hauragiya tsakanin su da wani mallami tsakanin su da wani ɗan siyasa tsakanin su da wani mai kuɗi tsakanin su da wani ba sai su ne kata kata saukar mai ayoyi bayan shekara biyu sai su shirya da shi duk da dama da su ke bai gaba mutane yau shi aka saukar da wata aya da ke wace da aka saukar mai sai masu adawa da su kuma da wani tsohuwar abin da ya ce wannan da kake wa kaza yanzu ga ya kada wata ce wai kaza wannan ya kama da muna hukunci kuma haka ne ya kama da muna hukunci da akan cewa za su koyi mai tsohuwa duk inda annabi ya ce ta aka kusa ne wata aya ta ce ba da wani ake ba amma kai ba kuma tukar da wani aya da kusa da kai wannan wa'azin shekarar wani wa'azin talatin dai bai ba kai ba shekara ta ashirin ɗai shekara ta goma ɗai shekara ta biyar ɗai shekara ta biyu ɗai wani abu ya tsakatar da ra'ayi bayan ka so san mai aure shi kuma wani ke da kawo kai ce ga wanda kai ne wanda ka ce maka kaza da kaza da kaza yau shi aka saukar da wata aya ta wanke shi idan aka samu kuskure tun farko aza mai aya in ka ji ana wa'azi ai ka ji ana ba daidai ba a ma ba da aqwami na kaza wa kaza kai ce wa'azi baka cewa yanzu ka fi shi ya wa'azi ka fi sani biyar kamata ka ambaci sunan mutane a'a duk wanda kake tsammani ka ambaci sunan ne hikima hikimar da malamai suka faɗi aka zo ya ji da aka yi kaza aka azabtar da aka yi abin da aka yi amma ka aka azabta Allah yake ambata sunan kowa cikin alkur'ani aka zo ya ce uhudu aka sauka da annabi sallallahu alaihi hakuwa aka yi rosu aka kashi, ne da suka yi da Allah guda saba'in sabon manzo Allah sallallahu alaihi Allah bai so ka san musu ayin la'ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake kabaci sallah ya fara la'ana sai Allah ce mai sai salaka min al-amr shay'in sai ba ba al'amari ya ta bane bari ka ce Allah ya rame su sai Allah ya ce mai aure tuba alaihim au azibahum in ya ga dama ya da su in ya ga dama ya tabi tubansu mutane ya ce da haka nan ya tabbata cewa ana zai tabi tubansu sai da ya sun tuba annabi sai yana alfahari da su yana yana yana yana yana jinjina musu ya ce khalid wali kaykum min suyutillah al-masula ya ce khalid wali takobi ne cikin takobin Allah da rare bankin shi ya hada aka dawo da dukiya su gudu aka yi musu abin da aka yi musu amma ga yasin musulunta kuma sun dawo sun zama daidai don shi ba ala'anta kowa sai ɗaya ke na farko wanda wanda ya mutu akan kafirci an tabbata ya mutu akan kafirci kowa ya na an la'anta fir'auna na biyu sai wanda aka tabbata zai mutu akan kafirci mashi shi amma in ba shi ba duk wani abu da mutum ya yi yau sun yi wanda ya fi shi kuma Allah ya sa suka musulunta suka dawo suka shirya. Sai su shakar ce in mutum ya yi amfani da asifa sai ya yi abin da daga ƙarshe kuma ba za a gobe ne ba. Ya shi duk waɗanda annabi ke cewa al'anta tiffa yake yana halatta a mace tiffa. Ya ce kasiyatun kasiyatun ma'ilatun mumilatun fala'unna fa hunna mal'unat. Ce Allah ya la'ari masu kaza, Allah ya la'ari masu kaza. ba suna sa tufafi kamar suna sa suna sa tufafi amma kamar tsayara suke su karkatattu ne suna karkatar da mutane Allah ya ce Allah ya la'anci masu irin wannan yana halatta amma wasu Fatima unguwar ku ta sa tufafi ta fidda jikinta ba ka kira sunan da kace Allah ya la'ane Fatima ba ka haka Allah ya la'ane Zainabu ba ka haka unguwar ku take tarihi kai mata wa'azi sai in kai ga ka wa'azi kace Allah annabi ya ce al'ani masu siffa kaza masu hita kaza amma ban cin wanci ban da wanci wani wallahi da kake mai wa'azi kana zagi ne ya fi ka imani Allah ya fi so ne da kai wa ya gaya maka wa'azi shine alamun imani wa ya gaya maka aika lafika a kawo mutane da yawa shine alamun imani wa ya gaya maka don ana kawarin ka ne ba shi bane zai yana cin hafi ka imani abinda ya yi ya kuskure ya yi to kai masu ni kake dama sai ba ka kuskure wai ne ke kuskure yau aka fara kuskure lokacin annabi ya kuskure ne yake yi فأحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما الله أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا وكذا magana ta wuce. sai ta umar a ke ne a ce ai yanzu yana shan giya yake da yawa ya rubu wajen shan giya sai ce kawo da a rubuta mai daga umar bin khattab zuwa ga ahmadullah hatta ilayka alladhi la ilaha illa huwa ghafirul dhanbi wa qatilul tawbi shadidul iqab bitawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir haka mai sai ya tuba ya tuka ya tuba sai na umar ta to irin haka in kun samu mai tabo irin haka ya kamata ku yi mai amma shiri a lokacin da mutum yake wa da lokacin da mutum yake karanta suwa mugu mugun rauni saboda ne saboda wani ya fata ma rai ba ka iya fuskanta sai sai ka dawo kai amfani da ka yi amfani da wani aksa da ga wanka yi amfani da wani mimbar da an yi shi ne domin a kira mutane zuwa ga Allah an yi shi ne domin a ce a abota ma Allah shi kadai an yi shi ne domin a nisanci fushin Allah sai yi amfani da shi wajen sauki kai na ka fushi ka ji ma kanka tsoro akwai haɗari ga irin waɗannan abubuwa shari'a da ci gaba cewa inna ma tuqamul aqla ana amfani da hankali ne wajen wajen da'awa a yi amfani da jami'ar ta mata a yi wa yin faru awa a ne wanda ta beki sai a yi amfani a yi gida zuwa ga niyyar ƙarshen lamari ko kuma yadda su da za ta kasance wala bai na ana za a fara hullu fi awwalil amri yace babu da idan kana da'awa walakanci ko wahala ta same ka a lokacin farko an walakanta ta an hana ta an yi Za ma kaza idza kanat natijatu tayyiba in dai kai hakuri da ta kasance mai kyau Wala ya ولا يخفى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوه الحديبيه akwai yake ba abin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi da sahabbai ne lokacin da aka je gasan hudaybiya min ash-shuhub allati bazuha al-buhara daga sharuɗan da aka sa su soye daga hini kwata-kwatan su shine wadatanta mutane haka walakin na haka na tilar ruwa wasu ba sai ƙarshen lamarin da tilar ta kasance abu mai kyawu hatta annan ma ta'ala kan ma a har Allah wannan abin da ya same ku wanda ga zahiri ne fatuwa ne shi Allah ya kira al-fatahu ba fatahu makka ba qala ta'ala qala la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal a wannan ayat al-fatahu abin da ake nufi shi ne sulhul hudaybiya kuma da yake al-hasil abin da ya kamata kowa ya fahimta kowa ya gane da annahu yanbaghi lil-insan inda da'awati ila Allah cewa ya kamata ga ɗan adam lokacin da yake da awa zuwa ga Allah Allah ya hakima al'afifa kada ya sa son rai da son ramuwa da an taɓa shi ya sa a gaba akwai ah, ah, ce fata biyu kadamai sai ku sai a ku ne sai su sai su bushe wala yuhakkimu al'aqala wa yanzuru bi al'awaqib wal nati'ati sai ya yi amfani da hankalin da Allah ya bashi sai dibi zuwa da zai zo karshen lamari an yi kaza zai zo karshen lamari an yi kaza saboda wannan bawa Allah ya yi amfani da haka wajen kiran mutane ne bai amfani da adifa ba sai Allah ya ce wala man ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat mutumin nan rajulun mu'minin min ali fir'aun ya ci gaba da musu wa'azi min ali fir'aun ya ci gaba da musu wa'azi yana cewa haka fa annabi yusuf ya zo kafin yanzu bil bayyinat da ayoyi bayyanannu wannan shi ke nuna tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa babu wani annabi babu wani manzo da aka haifi. annabi Yusuf shi ne na ƙarshe sannan annabi sannan annabi Musa alaihi salam Zai shi annabi Musa shi ne farkon manzannin banu Isra'il kuma banu Isra'il ma jikokin wane jikokin annabi Yaqub ne jikokin annabi Ibrahim ko annabi Ibrahim shi ya yi annabi Isma'il annabi Isa annabi Isma'il shi a gefen Larabawa daga gefen laraba daga annabi Ismail babu wani annabi daga tsatso ne sai wa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan kuma gefen annabi Isa shi ya haifi Yaqub annabi Yaqub ya haifi annabi Yusuf annabi Yusuf da ƴan uwan shi suka zo misira da zama ana aka ci gaba da hayayyafa suka ci gaba da yawa ko da suka yi yawan da suka kai sana Allah ya aiko da annabi Musa alaihi salatu suke zaka daga wannan ayat tana nuna daga annabi ah, Yusuf sai annabi Musa alaihi salam yake wala ja'akum yusufu min qabl al-bayyinati ku ku mutanen misra annabi yusuf ya zo muku tun kafin yanzu da ayoyi bayyanannu kama sun fi shakkin min ma ja'akum ba ku gushe ba kuna shakka da abin da ya zo muku hatta idan halaka sai da lokacin da Allah ya kai rayuwa sai ya koma ga Allah kultum lan yab'atha Allahu min da rasula kuka ce ai da gare Allah ba zai koma aiko wani manzo ba ko ga yanzu Allah ya muku annabi Musa za ku ji tsoron Allah ku ji annabi Musa tun da iyaye da kakannin ku biyar annabi Yusuf ya kuke musu kada ku yi hasara biyu ku bi annabi Musa yanzu kazalika yudullahu man huwa musrifun mota haka Allah ke fatar da wanda yake musrifun mai yawan Allah mauta mai shakku annabi Yusuf ko kasance ba su fi shakkin min ba da ku yi ba ku kushe ba kuna shakka shi daidai yake ko ba daidai yake ba ku sani Allah aka yi tabbatar da duk wanda ya kasance musrifun mai banna mauta mai shakku da gaskiya ta bayyana daga rai sai dinga da inda in karɓa ko ta in karba za ku wannan ayat ta nuna muna banna ba ta da kyawu banna shine yi amfani da abin da ya fi abin da kake bukata ne banna banna shine yi amfani da abin da ya fi abin da kake bukata don haka tana iya kasancewa ga abinci ne ka ci da yawa ka ci ne da wanda kake bukata kawai ka zubar mace akwai bayan Allah da ke nema amma in yau da abincin ke kasance mai kyau kake so ka ci ka ci mai kyau ba a sa ka yi banna ba kowa sai ya dinga jika garin rogo da ka yi banna wannan ya bai ciki ne wani da ya bai ci nama ne yana da abincin nama ne abin da hakan na ne ka ci garo ka ci da yawa ka ci da saura shi a cewa yi mazan musulmi ka ci kifi da yawa ka ci da saura ka ci wani abu ka ci da saura haka wurin a ruwan arwalla yanzu da ke kana alwala da wanda sun fi yawan wa'in ya kamata a yi alwala da su za ka ɓanna tana shiga cikin komai haka wajen sa kaya abinda ɓanna shi ne islami kai kaya suna ja da ƙasa wannan bai na cikin abinda malamai suka sa cikin ɓanna za ka ɓanna ba su da kyawu Allah baya cin dukkanin mai ɓanna amma wani yana tafiya kai kana iya mashin ba a ci mata yi ɓanna idan ya sai mashin sakahan wannan ya sai mashin sabo za su ya yi ɓarna don me zai sai sabo ga sakahan waya ya sai sabon mashi wani ya mota wani ita sai sabon mota wani ya sai karamin mota wani ita sai babban mota wannan duk ba banna bane ba amfani da ita ba amfani da ita ba banna bane na shine kasance ka sai abin da bai da amfani kai amfani da dukiya yake almalu ma'ullahi wal ibadu ibadu wa asiru min malillahi alladhi aqaku ku ba da dukiyar da Allah ya ba ku sai kasance wannan dukiyar ka yi abin da zai kai a zubar abin da zai kai a fannatar abin da zai kai kai baka yi amfani da shi ba kuma baka ba bayan Allah bai kamata su yi amfani da shi ba wannan Allah haka duk lokacin da ake karanta maka ayoyi aka karanta maka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da abu gaskiya ne to kai kasance kana cikin masu shakka كذلك يقول الله كتب من من هو مسرف الموتى mai ɓanna da mai kokon bayan gaskiya ta hanyar mai mai shakka to Allah Allah baya shiryar da su sai Allah ce ne Allah ne ya الله له مأوى عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطلع الله على كل قلب متفكر جبار za su za su ansa za su ba da hujjoji su kariya sai ce allazi ne ya jadu da fi ayatin lahi bi ghairi sawbati mata kusan ko su dinga jayayya da ayoyin Allah ba ta yi da wata hujja ba ba ta yi da wani dalili da ya zo musu ba idan zuwa aka faɗi wani hadisi Zuwa aka faɗi wata aya kai na ka shine musu da jayayya to shine ja hankali su ku sani fa duk waɗannan da ke jayayya da ayoyin Allah ba wata hujja gare su ba ba wani sulta ba wata hujja gare su ba da ta zo musu daga Allah to ka gora maktar inda Allah wa inda allazina amanu wannan ya ci abin kusa kawwa ga Allah da wanda suka yi imani Allah yana fushi da wanda ka jayayya da yawan musu ba tare da hujja ba ba Allah ya kusa maka hujja ba wasu malamai suka ce wannan yana nuna idan abin da kake jayayya da shi gaskiya ne kake sun jama'a su zane, zai ya cikin wajajen billati ya ahsan ba mai ba ne da kasance ka dace ka karanta musu aya da hadisai domin su fahimta in dai kana yi ne da hikmati wal da al hasana ya kasance jiya an gara kai baka bari ba yau an gara kai baka bari ba jiya kai adda aya yau ta adda aya yau ta adda hadisi yau ta adda hadisi wannan wannan bai da matsala amma Allah yana fushi da wanda ke jayayya da ayoyi yana tsananin fushi da wanda ke tayayya da ayoyi kuma ba tare da wata hujja da ta ba haka muminai ba suna fushi da wannan wato wannan shine cikin kowarwar abin da ke fusata Allah shine kabura mafta wato ya girma a matsayin abin da ke fusata Allah ya kai abin da ke fusata muminai ya kasance ana jayayya da ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta ba kazalika yasba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake rufewa a kan zuciya wani mai girman kai mai ɗaukar kai yana neman girma girman kai mun karanto a baya a cikin suratun zuma ga wannan sura cewa abu ne wanda Allah ke kama abu ne wanda Allah baya so za ka girman kai girman kai da son girma shi ke sa mutum ya jayayya sai ke ana zatun wa in daga nesa suna musu wancan abin sanda ce ko tsuntsu ne wani ce sanda ce wani ce tsuntsu ne su kawo su ce kira sai ce ana zatu wa in da ce sanda ce ko ta ira eh, ba ba mu kawo da bai wa na sun ce ku ce a ce a ce da yiwa to mu biyo ba su jayayya haka suka jayayya to Allah yana kiyayya da wannan sabuwar mafitan inda Allah wa inda allazina amanu wannan ya isa kai koro ruwa da abin da ke sa shi ga Allah da kuma ke fusata inda suka yi imani kazalika yabba Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake rufewa akan zuciyar duk wanda ya kasance da girman kai yana da dokar kai a bayan ƙasa da azama kai ne girma da Allah bai bashi ba da azama kai ne siffofin Allah ah, don shi mafi yawa mutane su ke kaucewa sai Allah ya kautar da su suke nema kana ka girman kai ga abubuwa sai kasance Allah ya rufe maka ido har ya kasance ya rufe maka zuciya ba ka ganin gaskiya falamma zahu azaba Allahu qulubahum والذين اهتدوا زادهم buda kana neman gaskiya kana ji sai Allah ya shayar da kai kana neman karkata sai Allah ya rufe zuciyarka Allah ya tsare ne ba mu ikon biyar gaskiya da kuma karfata da duk ta zo ana zamu dakata Allah nan lokaci yayi abinda mun kafa dai Allah ya ba mu lada ya fusko ya Allah ya shafe cikin sukatar mai shafe tafan mu gobe za mu ji ni sai aure da ne kan mai da ne da ya sai akwai tambayoyi da nake Alhamdulillah Allah ya da akwai abubuwa da yawa musamman a kan su da shayi da su wanda aka yi shi ta jiya wasu na kun da tsaya an karka yin su

ta ce ba na zuwa ta ce idan mutum na haku sai ba yin da rafa shi ya fi gani ya rufu ta ce wannan jini yana kai abu da kuma ba ya kai jini da yake fita da baki ba ya kai azumi ko da da kuskure cikin jinin ya wuce ma ga makoshi ba ya kai azumi wallahu ta'ala duk wanda tambaya shi ma yana cewa matar shi yana da mu. ya ce ya ci abinci na sabon amma da lokaci da yi ko da yi wani masallaci ta haɗu da yi jima'a ya mu. in ya tabbata cewa kuskure ya tabbata ba dubara ya yi ba zai dubara ya ce zai aiki ya ke to ba abu ne. Sai ya gaba ci tambaya sai haka ya yi to wannan wannan ah, ya rasa azumi amma ba haka yi ba ya zo ya tashi da dai al'asul gare ni za ka yi lokacin sauke sai ya gama sauke ya bayyana gare shi cewa ah, a lokaci ya wuce akwai azumi shi haka ya sha ruwa ya yi tsammanin cewa lokacin sha ruwa ya yi kan bayyana gare shi lokacin shan ruwa bai yi shi ma akwai azumi shi kawai da ya sa a tsawon wasu da ke cikin sai da doka ba mu da wanda yana nuna aiki malami shi da shi da jami'a mana university ya sun je makaranta wurin lakci a class sun fito sai aka yi dandazon jama'a wani fito a aji sai wata mata cikin ɗalibai ta shafe shi a baya a gaban da ya ce ya ɗan ji daɗi amma dai ba sosai ba ya ce Allah ma zai me ya wuce azumin na ko ya wuce ba ku kauce ma wannan dan azon ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma abin da kai ba abin da ya ba ne abin abin a jima ta kai ne ko da azumi ko ba da azumi ba kuma maganar ma aka azumin ko ba azumi ka ba abin da ya auku ba daidai ba ne haram ne a kiyaye gaba hakan ka ta auku shi kun ji wanda yake jiya zai ya ne su yi jiya ne shi kan da wanda <laughs> jiya ne duk wanda abubuwan da yake kauce ba amma ba dole bane kuma ko da suke aukuwa da kowa suke aukuwa za ka kayan kuskure ba daidai ba ne in ba ka iya fito maka akwai azumin ka wallahu sai wanda ya ce ma da jiya an magana mace da ke jini al'ada da na jiya fasu plan ce amma ba ji an yi magana akan tsarin ba uku ba ba magana kwana uku ake yi magana hadisin hamna ake yi ah, wadda ta yi family plan yanzu kwanan ta goma sha shida kwanan ta goma sha shida tana tana jin tana jin a ƙara kwana uku wannan mazhaban malikiya ne ƙara kwana uku ko cikin hadisi ingantacce ba Abin da ya yi ɗayan uku ko dai mai da ita ga kwanakin da ta saba mai da ita ga kwanakin da ta saba a mai da ita na farko ga yanayin jini na iya ganewa shi ne da farko mace ce ta zo saboda family class saboda wutar rashin lafiya jirgi ne mata zuba wata guda jini ne mata zuba kwana ashirin kulli ne mata zuba kwana ashirin da biyar jini ne mata zuba kwana sha shida kwana sha takwas na farko shi ne mai ita ga jini in tana gani da san lokacin da ke al'ada ya eh, ba da da aljina al'ada ta baki ne ina gane shi tsakanin wannan jinin da ke zuwa to daidai lokacin da jinin al'ada ke zuwa wannan bakin ke tsaya in ya gama zuwa wa kake sallah ke da nabi ba ta ganewa to kwana nawa kuke kwana kwana hudu nake yi a kowane wata kwana biyar nake yi a kowane wata kwana shida sai a shi ta kwana nawa kuke ban san kwana nawa nake ba ya danganta to wannan sai a ce ki tsaya kwana shidda ko kwana bakwai wannan su suka inganta da hadisi ya da yake ki tsaya kwana shidda ko kwana bakwai sai ki wanka ki sallah kwana ashirin da hudu ko ashirin da hudu saboda haka wannan su ne ake mai da ita da yesu tana da jini jini ta iya gadi. jini a mai ta da jini ba ta iya ganewa ta koma ga ta ba ta iya ganewa ta koma ga ta koma ga ga da ta koma kwana shida ko kwana bakwai wanda take iya karɓa kwana uku ko fiye da kwana uku ita ce wadda al'ada ta zo ta a annoban sakauta a ba allura aka yi mata ba ko aka yi mata ba wanda in al'ada kina kwana hudu ba dole ta kwana hudu ba tana kai kwana biyar na shi ba a sauri in ki saba kwana uku da jini ya ci gaba da zuba kwana hudu kwa kina iya tsaya ki gani ko ba ki ga alama ba kwana hudu kina iya tsaya kwana za ku malamai suka ji ishihadi za ta yi fara kwana hudu suka ce za ku fara kwana hudu shi a mazhabin malikiya amma dai bai da hadisi inda ta ce cewa kai yadewa da kwana hudu kawai mafi inganci lokacin da jinin ya doke za ta yi wanka ta sallah ko bai kai kwana hudu ba wanda ke nuna a kan amma wanda jini ke zuban wannan ko da yaushe ita za ta koma ga wannan shan hadisan da annabi yayi fatawa ga masu istihaba har guda uku wallahu ta'ala sai ta ce aka haifi wani ta'ala muna da tambaya a taimaka a duka mana ta ce wata ce ake biya azumi shekara biyu dalilin ciki da shayarwa Duk lokacin matacciyar ba a taranka da kuma yanzu ga ana da ba tana da sabon karamin shi, tana karamin ciki karamin goyo shi da shi da ga shi ne azumin da ake bitan shekara biyu ga kuma yanzu tana ke goyo wanda ya kana mata azumi idan za ta ranka ne da suwa ko kuma suwa iya fi ko ranka ko zafi a ko shekara na yawan yancin goyi muna faɗin abin da a fahimta mu a akwai saɓanin malamai ga wannan matsala na farko dai mai ciki da mai goyo mai shayarwa duk wadda ka iya azumi inda kowa azumi za ta yi mai ciki da mai goyo wadda babu wani tsoron abu za ta iya azumin ta lafiya nan da ciki da tafo da goyonta babu magana aji azumi babu magana ce suwa inda inda malamai haka take a gaba ɗayan su amma wadda ba ta iya wa ake magana wadda saboda cikin ka ana jin tsoro saboda goyon ana jin tsoro to su ne malamai ke kamani abinda muke ba da fatawa shi ne abinda yake bisa mazhaban mafi yawan malamai mazhabi guda hudu shi ne mazhaban abu hanifa shi ne mazhaban imamu malik shafi ahmad bin hanbal da shi shekul islam da taimiyya ka fatawa da shi ibn qayyim ka fatawa da shi lajinar da'ima ka fatawa da shi bin bas ka fatawa da shi shekul muhammad salih da ke fatawa cewa za ka ranka akwai masu mata wata ranka ta ciyar domin rashin lafiya ne sa yaki ne akan rashin lafiya ne za ka za ka ranka wasu malamai suna da fitar ka ranka ta ciyar akwai masu mata wata ciyarwa ita ke yi kuma har daga cikin sabon manzo Allah sallallahu mun karanta da zuwa sayi muslim akwai wanda ke da wannan ra'ayin shi da ra'ayin Abdullahi bin Umar shi ne ra'ayin Abdullahi bin Abbas a cikin sabon manzo Allah suna da ra'ayin cewa cewa in za ta yi ya ga suka dauki kowace wata cikin su babu babu damuwa amma dai abin da muka fahimta shi abin da mafi yawan malamai cikin su mazahibul a gaba suka tafi a kai cewa mai ciki ko mai goyo ta kasa azumi za ta ranka ne akwai malamai da kusa za ta ranka kuma ta ciyar ko ba ta ala Kuma da tambayar cikin malam da ala ne hukuncin yin allura ga mai azumi yin addu'a rashin lafiya ga mai azumi allura suna cikin abin da baya kare azumi malamai suka ce in ba wanda yake mugaddiya ba wato gaddiya ita ce wanda ke tsaya matsayin abinci ina ko ta allura da ake wa mutum ta glucose ko wani abu da ya kama da haka wanda za ta tsaya matsayin abinci ai ma ita ba za ta ji yunwa ba to wannan tana kare azumi domin maksudin azumi shi ne ka ji wannan yunwa ka ji wannan kishirwar amma malaria take da ita kace ai ma allura typhoid take da ita kace ai ma allura ulcer kace ta so kace ai ma allura wani rashin lafiya kawaka ka samu wani rauni da za a yi maka allura wannan allura ba ta kare azumi wallahi ta'ala ya da take shi da azumi shi ko akwai laifi ga mace ta yi allura ko ta sha magani domin karfin al'ada cikin ramadana malamai sun yi fatawa akan wannan saboda wannan lokacin ku da ku biya wannan yana cikin matsaloli na wannan lokacin wannan matsalar kuma malamin da ya shekara ɗari da rasuwa ba za ka iya buɗe littafi ne karanta allura da ake domin sai da al'ada yanzu ne ci gaba ne na zamani na likitanci ya kawo inda aka fi bukatar inda aka fi samun ta ba shine wurin azumi ba shine wurin ne wurin hajji mun karanta ta ko a lokacin sai musulun duk mun karanta wa'annan a hajji wato wai malamai a lokacin aikin hajji ne mace ta kasance tana jirgi na goma sai al'ada ta zo ba ta yi hajji a tsawon wada'i ba ko kuma al'ada ta za ta zo ba ta yi tsawon wada'i ba za ta jirgi na goma jirgi ba zai jira ta ba ba ta mace kaza tana lokacin annabi sallallahu ana jira annabi sai zai ce a haɗu hadisatuna hi abinda zai tsaye da mu ne da tafiya yanzu kamar al'ada ce da yake a hadisatuna hi abinda zai tsaye da mu ne ya hana mu tafiya ya so miki amma yanzu jirgi mutum ɗari biyar sun ce daga nisan lokacin zama mai sai sai daga tabbatar da babu bai tsayawa da ke bisan shi yanzu ya ce daga banza, ban mai tsayawa saboda kin daga banza a ce a tsaye da jirgi guda gaba daya hukuma a ta yi hayar jirgi ga yanar jama'a Najeriya hukumar Saudiya na kan jirgi ya tashi ta ce wata daga banza tana al'ada ba eh, ba da suwa ba irin wannan yana halatta a yi allura ko na fatawa take shigowa ta malamai to duk abin da suke bada fatawa, akwai fitowar shi Nasiruddin Al-Albani ta haka akwai fitowar a ah, Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin haka haka akwai fitowar ah, wasu manyan malamai duk abin da suke cewa in likita ya tabbata ba ta cutar suwa ba mu matsala in likita ya tabbatar da allurar nan ba ta cutar suwa to kina iya tafiya a yi miki allura domin yi da wafi azumi ba ki tsaya ki al'ada ki take azumi ya fi amma in aka yi miki allurar ba an yi miki allurar jini ya tsoki ya zama jini bai zo ba akwai azumin ki akwai azumin ki azumi ya karewa ne in jinin ya zo in jinin bai zo ba akwai azumi saboda wanda aka yi ma allura ya kasance ba ta ganin al'adarta Eh, ba ta ganin al'adarta saboda wannan to akwai azumin da in ma ba allura aka yi miki ba ya kamata al'adar ki ta zo gobe sai zo mata zo ba kwana biyar za ki ci gaba da azumi kuma akwai azumin ki ba to aka ai daidai lokacin al'adar ki yayi za ki tsaya a'a sai al'adar ta so ko saboda al-hukumu yadu ma illatihi wujudan wa adama wallahu ta'ala ki tambayi akan sallah yana tambaya na tambaya mana game da tarawih shi raka a goma sha ɗaya ya kamata a yi ko sha uku ko kuma dukkanin su ba su da laifi a dukkanin su ba su da laifi ya inganta annabi sassa ya yi kuma ba mu dade da karanta su ba a nan wannan majalisin a shama'il amma a azumi abin da aka yi kowa bai kara daga sha ɗaya ba a azumi za ka ga tsayawa a kan sha ɗaya din ya ji wallahu ta'ala wannan ce ma da kuna aiki na ciyar da mutane raba mutane abinci idan lokacin shan ruwa ko kuma sallar magariba yayin ko wanda ya fi cancanta da wurin da kuke raba kayi sai da shi ake kaddamarwa ya rasu yace na kan tafi da kullum da su fi da su su islam yace amma kuma duk karatun nashi yana da kurakurai gaba daya kuma yace ba alfahari malam ya fi cewa na fishi ne amma ba da wata sai in ba da sallah Allah malamin hukunci wannan sallah idan kuskuren da ya yake da ke lalata ma'ana ba ana biya sai sallah fi sa wanda ya fi ƙorani da wanda ya fi ilimi shi ya fi amma in an bi bayan wanda bai kai shi ba akwai sallah wanda bai fi abin da ke eh, kare sallah wanda suka ya kuri na tabbata akwai damuwa ga irin wannan akwai damuwa ga irin wannan ka tabbata kai ka san abu kai ne daidai to kuma sai a gabatar da wani wanda ba kai ba da ka fi shi ne wannan abin kuma wata in kai magana zai iya zama da girman kai ko a ce kana da girman kai ko ya kasance a ga cewa ba kai aka so ba wannan da aka tafi yana da mafi karanci mafi karancin abin da ake bukata babu da jinsi a bishi a tafi haka nan zai kasance maslaha ta abin da aka haka za su na samun ya fi ka cancanta kila ya ko kurkofi a kula da su ƙari bisa da tuffar da gari ka karatu aka saka shi kuma in kuskuren da ya kai zai lalata ma'ana zai lalata ma'ana mallan bai da suke magana da lalata ma'ana misali da suka bai iyaki na abu baya iya cewa iyaki na abu to baya ɗan-ɗan alamin kuskure na hijja harafi da suka sai da makaranci ne ana ɗan kau da kai da gare shi baya fata sallah ga wanda aka biya sallah ya da wannan wani wallahu ta'ala na musamman lokacin inda ta da karshe wani na tabbata mana idan liman ya gama sahiya kuma shi ne Alhaji alhali kuma da ke baya ta bangama tafiya ma shin zan sallami ta shi kuma zan jira in kammala za ka sallame tare da shi duk waɗannan abubuwan liman yana doke ma wanda a baya na in ka zo ka iske liman ya kabbar sallah yana azhar ko da ka kabbar ta kai kai aya sai ta fatiha ya yi rukui za ka yi rukui ya isa maka fatiha gaba daya to bale azoyi da ake karanta a ƙarshen tahiya don ka liman yana doke ma ma waɗannan inda za ka ganewa da ka yi sallah tare da liman sai kan mance ba karanta tahiya ba da fatiha ba karanta ba ya ta sallami, babu kabli babu ba'adi sannan kuma akwai sallar ta saboda liman ya dauke ma zaka liman yana dauke ma babu waɗannan abubuwan da ko da sai sun yi shi yana dauke maka tasbih cikin rukuyi kamar ce baka yi ba tasbih cikin sujuda yana dauke maka Allahu akbar shi kan da kamar an tambaya akan karatun fatiha ce ana neman karin bayani akan karatun fatiha a cikin sallah shin ma mun karanta fatiha ne kawai ko kuma zai shiru kawai yana sauraren liman zai karanta fatiha kadai ba zai shiru ba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la Ala Wannan ya aiki ya dauriya. Maso dauriya. Ai gari da aiki.